Kowace shekara gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi da ƙananan hukumomi na gabatar da kasafin kuɗi wanda kafin a gabatar 'yan majalisu kan gudanar da zafafan muhawara yayin da al'ummar da ake yi domin su ke hankoron ganin sauye-sauye a fannoni daban-daban na rayuwa. A ƙoƙarinta na ɗaukan matakan daƙile cutar nan da ke datse numfashi ta coronavirus, gwamnatin tarayya ta rage naira tiriliyon ɗaya da ɗigo biyar a cikin kasafin kuɗin bana. Na tambayi wani masanin tattalin arziki Mr. Kichime Gotau ko me wannan ke nufi ga tattalin arzikin talakawan Najeriya? Kowa ma yanzu ya sani kuɗin barel ɗaya na man fetur ya sauka daga dala hamsin da bakwai zuwa dala talatin. to gwamnati kuma kowa ya san ita ce take biyan kuɗi zunzurutan kuɗi don a tantance wannan ma'adinai ko kuma shi wannan fetur ɗin. Eh. Kin ga wannan ragin kuɗin mai da aka samu idan da a wani guri ne wani gwamnatin da ba ta da fasali za ta iya ƙara kuɗin mai. Maimakon ƙara kuɗin mai daga naira ɗari da arba'in da biyar sai gwamnati ta rage kuɗin mai zuwa naira ɗari da ishirin. Hmm. A nan gwamnati ta yi nuni ne wato dole ne ta ɗauki wani mataki kamun wannan wahala ya kawo mawuyacin hali cikin talakawa naka kuma kin ga wannan cuta na coronavirus da ya mm. shigo ƙasa shi ma ya zo ne ya ƙara mana mawuyacin hali saboda boda an rurrufe kuma mutane ba a tafiye-tafiye kamar yadda aka saba kuma najeriya tana samun zunzurutun kuɗi a boda through custom services mm. kin ga kayayyaki za a shigo through custom ba za a kawo su da yawa ba mm. to dukan wannan dole ne ya kawo mana mawuyacin hali amma da farko mu gode wa gwamnati na biyu kuma kowa ya rage hannu wajen kashe-kashen shi wani masanin tattalin arziki kenan Mr. Kici Mai Gwatau Malam Umar Faruk Musa wani mazaunin garin Jos ne. Duba da yadda kowane shekara za a zo a karanta a gidajen rediyo kuma a fili a sarari a jaridu mu gani a rubuce cewa shi za an saka kuɗaɗe masu ɗumbin yawa miliyoyi a bangarorin rayuwar jama'a daban-daban amma ba ma a jikinmu ba ma gani a ƙasa. Ita ko wannan mace wacce ma'aikaciyar gwamnati ce da ta buƙaci sakaye sunanta ta ce a cikin yanayin aikinta ta fahimci cewar al'umma ba su da masaniyar yadda gwamnati ke kashe kudade saboda rashin bayanai daga bangaren hukumomin. Kisa muna ji daga wajen jama'a mu gaya ma gwamnati, mu ji daga gwamnati mu gaya ma jama'a. Jama'a dai suna nan suna kuka akwai abubuwan da ba su da shi. Makarantu ba su da kyau, asibitoci ba ko akwai magani ma yana da wuya su samu. Hanyoyi ma to ya nuna kenan gwamnati ba ta yi daidai gaba ɗaya ba. A cewar wani ɗan jarida a nan jihar Plateau Wika Gofen za su taimaka wajen samar da ingantattun ingantattun bayanai ta yadda al'umma za su fahimci yadda gwamnati ke aiwatar da ayyuka domin su. Ba wai muna faɗa ne da gwamnati ba, amma muna taimako gwamnati ne mu san cewa kuɗin da sun ɗan sa ɗin nan an yi aiki da shi domin mutane su ga riban kuɗin da aka sa a wurin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.